Kamar yadda kundin tsarin mulki na ƙasa na jamhuriya ta bakwai ya yi tanadi a ayar doka ta goma sha biyu, kowane ɗan ƙasa yana da hurumin ya yi karatu ko ya kasance kamalallen mutum ko wanda yake da ƙasa. A cikin wannan tsarin ne gwamnati take ta ƙoƙarin baiwa kowa ilimi. Shin ko yaya ake baiwa masu na ƙasa karatu a lokacin baya? Sai mu saurari uwar gidan Abdullahi Maryama ta ma'aikatar ƙananan makarantun boko. tun na aka fara kula da karatun yara masu nakasa a lokacin nan an fara musu lakwalkinsu su su kadai karatu yana tahiya aka gane da yara ne su ma kamar kowa bai kamata ba a ware su a ce za a musu makarantar su su kadai sa'an nan ne a alif dubu biyu aka fara budewa abinda ake cewa class integratrice kenan cikin lakwal ne inda yara marasa nakasa suke ake budewa class da sai a kawo yara masu nakasa iri guda a sa su a horar da mu shina a basu kayan aiki suna kula da su sai sun kai kai su har CAN in yaran nan sun kai CAD eh, shekara ta hudu kenan a lakwal sai a gama su da abokansu su ci gaba da karatu yanzu daga baya wannan ma aka gane dai duka dai bai kamata ba ya kamata a ce yaran tun tashin harko sun tashi tare da abokansu a cikin kilas guda sun fara lakwal tare kenan wannan shine dalilin da yasa aka fara education inclusive yaya ne kuke saka waɗannan yaran nakasassu a makarantun boko a yi ƙididdiga a nemo su yaran wannan sun an same su sa'an nan ya kamata a yi bincike a bisa kan lahiyar a gani wani irin nakasa ta yaron yake an gano menene yake damun shi menene nakasar shi wace irin nakasa waɗanne matakai ne kuke ɗaukawa domin wayar da kawunan iyayen yara da malamai domin ganin cewa yaran da suke da nakasa an bi su sau da kafa a cikin karatunsu sa'an nan a san cikin wace lakwal ne ya kamata a kai shi a sa shi in an kai shi lakwal kin na an sa shi sai an horar da mushinan da za su kula da yaunin karatun sai an horar da iyayen dan mi kamar yanzu an ɗauki ɗauki yaro kurma yana cikin gidansu bai iya magana da shi da iyayen shi don iyayen shi basu iya magana da kurumci ba kenan sai an koya musu lang da sun yi lokal yanda za su iya su yi magana da yaron su san menene matsalar shi yana zuwa lakwal yana zuwa a lakwal kin yana da matsala ka hanya ta yana da matsala kenan wannan horon sai an ma iyaye shi sannan a zo a hori shugabannin mushina inspector da konseye sai an ba su horo su ma saboda su ne suke diba karatun da mushe ke ba ma yara